<laughs> Victor Osimhen ya cimma mafarkinsa. A watan Janairu ya saka hannu a kan yarjejeniya da club din Wolfsburg na Jamus, kuma harkokin na tahiya da kyau. A watan Mayu, dan wasan na Najeriya dan shekaru goma sha takwas ya fara wasanni a Bundesliga. every youngster Kowane matashin Afirka fatansa shine ya buga kwallon kafa a ketare. Na so ma buga kwallon kafan ne irin na shawa. Sannan dukkanin 'yan Afirka masu buga kwallon e, kafan a nan Turai sun fara ne akan titi. Kuma ni haka ne. kwallon kafar dai ya kasance kamar addini a Najeriya. Dubban matasa ne ke buga wasannin kwallon kafa a kan tituna a cikin manyan birane misali a Lagos. mafi gwanan cewa sukan kafa kungiya kuma yawancinsu suna da buri ina son zama shahararren dan wasan kwallon kafa da ba taba ganin irinsa ba a duniya ina son martaba zuri'a ta in kuma daga sunan musamman mahaifina da a san shi ko ina a duniya in na samu dama zuwa turai lallai zan tafi turai don a can ake buga kwallon kafa masu yin wasannin kwallon kafa dai akan tituna a najeriya sukan gamuwa da cikas sakamakon yadda a wuraren da suke yin wasannin akan yin gine-gine abinda kuma yakan janyo masu tarnaƙi ga ci gaban sha'anin wasannin na kwallon ƙafa. Mun buga kwallon da safe da yamma hanyoyin kenan da muke bi don mu kware amma ana mana cikas. An saba shirya yin babbar haɗuwa dai don ƙarfafa wasannin sha'anin kwallon ƙafar wanda ake tattara matasa don ƙara fatakar da su kuma mai horar da 'yan wasan ƙwallon ƙafa na najeriya jarno rao ya mayar da hankali ne ga matasa abinda kuma ke biya jarnar yakan zama tamkar wanda ke shiga tsakanin 'yan wasan na kan tituna da club-club ɗinsu domin samun sa'ar zuwa ƙasashen turai kuma sau tare akan yi nasara I'm very lucky to have met this this these guys I'm working. Lallai na dace da saduwa da wannan mutumin saboda mafarki na kenan kullum in buga kwallon kafa waje. Idan da ba zama hakan na yi ba, to da ba san yadda uh, rayuwa za ta kasance min ba. Nasarar da ta Victor ta bai wasu sauran matasa 'yan wasan na kwallon kafa kwarin gwiwa a Lagos wanda kowa ke da mafarkin zama dan wasan da ke bugawa a waje a gobe.